a yayin ziyarar da mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai da ba da agajin gaugawa mark lowcock ya kai a sansanin ingagam da ke a tazarar kilomita arba'in a gabacin difa a ƙarshen mako 'yan gudun hijirar suka nuna kosawa da mawuyacin halin da suke ciki malama zara mustapha ta garin malam fatori mai shekaru 38 da haihuwa da 'ya'ya bakwai ta gaya wa abokin mu na sashen faransanci abdulrazak idrisa cewa abincin da za su ci ya zama shidali a yau da zaman kashe wando da ke damun su. Matsalan yanzu gashi da yaran mu mun zauna ba mu da abinci sosai ba mu da riga mai kyau a yaran mu da mu musa kuma ba mu da abin shana'an da mu yi mu samu a ciki mu sha mu ci da matsalolin inwa da yaran mu ba wajen da mu je mu nemo ba mu da kasuwa ba mu da wani shana da za mu yi mu samu a ciki. Shekaru biyu kenan da malama Fanta Ari yar shekaru hamsin da biyar da haihuwa ta gudo daga garin Barwa tare da 'ya'yanta hudu da jikoki shida a sakamakon tashin hankalin Boko Haram. A cewar ta zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a sansanin Ingagam ya sa wani zubin dole suke kwana a daji. Halin da ake ciki a yau ba abincin da za su ci ga fama da rashin lafiya. ba kuma kuɗin sayan magani. Duno ta da yau kam don jin dunon je reki da tari mara da yani awo don awo gonin bitare da bi da ma ba. Yanzu dai damuwar 'yan gudun hijira shine a mayar da su garuruwan su na asali in ji su. Abin Allah ya yi mana sauki kawai mai da mu garinmu shine muke In mun samu garinmu duk ya fi yayi abin da muna so so mun san abin da za mu yi mu samu a garin mu din kafin mun fita wannan duka gashi nan ba mu da komai ba mu da sana'a komai kuma bayan da ya tantauna da yan gudun hijira mataimakin sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Mark Lowcock ya ɗauki alkawalin isar da sako da zaran ya koma ofis da yadda za a gaggauta aiki musu da tallafin da ya dace. So I want to tell the story of these people and I say to everybody who's watching this If you are not moved by this, you need to come and listen to these people and hear their story too. Garuruwa sama da ɗari biyu da ke gabar kogin kumadugu rikicin Boko Haram ya tilastawa mazaunan su ficewa ba shiri abinda ya raba su da ayyukan kamun kifi da noman da suka dogara a kansu. saboda haka ya zama wajibi a samarwa matasan wannan yanki aikin yi ta yadda za a kare su daga tarkon 'yan ta'adda in ji ministan ayyukan jin kai na Nijar Alhaji Lawan Magaji. da zagzagsun da Boko Haram su mimle zan fon du village biyan pour faire des zagzagsun sur Bayan yankin difa tawagar ta jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakarda Mark lokok ta nufi Najeriya a jiya Litinin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.